الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ورانا الله دي ita ce rana ta biyu ga watan shida miladiyar rayuwar annabi isa bin maryama in sahha 2024 wanda ya daidai da 26 a 24 25 ga watan zulqada wata na goma sha ɗaya hijiriya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 yau kuma cikin kaddarar allah sai allah ya haɗa mu a istiƙama allah ka ba mu istiƙama a garin sumaila a jihar kano a cikin wannan ƙasa mai albarka ta nigeria a cikin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin a tashi kiyama kowa ya san matsayinsa yan uwana dalibai da iyayenmu malamai ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƙungiyar ɗaliban musulmai da ke nan siƙama. ina muku addu'a Allah ya ƙara muku albarka Allah ya sanya wa ku albarka Allah ya sanya wa makarantanku albarka Allah ya sanya wa malamanku albarka in kun ƙare Allah ya sa makwalinku albarka bc na wannan makaranta profeso salisu shehu Allah ya ƙara masa lafiya wanda ɗaya daga cikin malamanmu yake wakilta ga kuma babban malaminmu sabatu sheikh muhammad s khamis ko abu haisam wannan yara nasu allah ya sa musu albarka musamman haisam da aka sama wannan lakabi allah ya masa albarka za ku ga karatun nawa yau ba yadda ya kamata a samai ba saboda an haɗa rigima ne tsakanin kwai da dutse a ce zan yi karatu shehu zamani zai min taliki kun san karan ba zai kyau ba to muna roƙon inda aka ji daidai Allah ya hada mu a cikin daidai inda aka ji kuskure kuma Allah shi yafe mana karatun a takaice za mu yi shi saboda wasu uzuri amma zan faɗi uzurin daga ƙarshe domin ina buƙatar addu'a kuma na ga taron nan in Allah ya dan aka min addu'a zan dace da yardar Ubangiji Allah ya dace da mu taken darasinmu shine kyawawan ɗabi'u a cikin addinin musulunci ita ɗabi'a mai kyau wacce ake santa a cikin addinin musulunci ba ta karɓuwa ba ta amsa sunan kyakkyawar ɗabi'a sai in an an ta daga bakin farin jaka da annabi muhammad wannan ne dalilin da ya sa allah ya ce duk wata ɗabi'a da za mu koya to inda ya kamata mu wuce direct mu koyi wannan ɗabi'a shine wurin annabi muhammad Da كان لكم في fi allah subhanahu الله كثيرا الله سبحانه وتعالى يتي كيكاوان duk wanda yake so ya samu kyakkyawar ɗabi'a to wannan ɗabi'ar ta kasance ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. laƙad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ku kuma uswatun hasana kowa da ruwayar shi tawa ingantacciya ce ta kama ingantacciya ce an tambayi ummuna aisha radiyallahu anha matar annabi muhammad aka ce yaya ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wasallama suke ummuna aisha ta ce kana khuluquhul qur'an kyawawan ɗabi'un manzan allah alƙur'ani ne duk wanda ya karanta alƙur'ani ya san ma'anoninsa da fasararsa to ya ma san ɗabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗi cewa lokacin namu takaitacce ne dukkanmu nan kowa ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i da mi'raji ya tafi wurin Allah da annabi zai dawo Allah ba shi tsarabar wasu kyawawan ɗabi'u guda ashirin da biyar guda nawa ya zo ma wannan al'umma da su har Allah ya kafa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hujja da cewa duk wanda ya tsara waɗannan kyawawan ɗabi'u guda ashirin da biyar in alƙiyama ta tsayi yadda kake shiga ɗakinka yadda kike shiga ɗakinku yadda kike shiga gidanku kike shiga gidanku haka za mu shiga gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna hujja akan haka wa amma man khafa maqama rabbih ina ne anguwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana ransa abin da take so ya ƙaryen nan da ake wa iyaye a waya ai an ce za a sai handa out dubu kaza ya hana ransa abin da take so fa innal jannata hiya al gidan aljanna ita ce makomarsa da Allah yana tabawa ko baya tabawa to ƙara musu ɗaya wali man khafa maqama rabbi duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba shi aljanna guda biyu Allah ka ba mu a gurguje waɗannan dokoki guda 25 kyawawan ɗabi'u da musulunci ya karantar da mu suna cikin suratul isra'i ayoyi ne a jere doka ce guda 25 duk wanda ya tsara dokokin nan idan alkiyama ta tsayu garanti wannan mutum dan aljanna ne Allah ka ba mu aljanna Allah ramma sai Allah ya ce la taj'al ma Allah ilaha na khara la taj'al ma Allah na akhar kar ku sanya wani abin bauta tare da Allah wace da haƙƙin abauta masa wane ne ya cancanta abauta masa wace azurtawa wace talautawa wace ba da lafiya wace dora larura wace sa a ci jarabawa wace ba da kari oba Allah ka gafarta mana la taj'al ma'a allahi ilahan akhar kar ku sanya wani abin bauta tare da Allah kana bautar Allah kina bautar Allah kuma kuna bautan wani Allah fataku da sai ku wayi gari mazmuman abin zargi makhzulan abin yarbarwa duk mutumin da ke hada Allah da wani sai ya wulakanta tun duniya kafin ya tafi lahira doka ta biyu Allah ya ce wa qada rabbuka ta ta'budu

ba yanda za a yi wani ya je nemi arziki a wurin wani sai a wurin wa ba kada ikon bauta ma wani sai wa fabtagu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa mu nemi arzikin mu a hannun wa wa abuduhu mu bauta ma wa washkuru lahu mu gode ma wa ilaihi turja'una zuwa ga Allah za mu koma doka ta uku wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu duk wanda yake so ya dauki kyakkyawar ɗabi'a ta addinin musulunci ya kyautata wa mahaifiyarsa ya kyautata wa mahaifinsa ɗaya daga cikin magabata imamul barbahani yana cewa duk wanda yake so ya lalace a duniya kafin ya mutu to ya daure ya fara wulakanta mahaifiyarsa ko mahaifinsa wannan ne dalilin da ya sa duk inda kuka ga mahaukaci ko mahaukaciya namiji ko mace babba ko yaro ɗauke da kaya niki-niki a ka wanda da lafiyan shi lau aka ɗora masa wannan kayan ba zai ɗauka ba imamu barbahani ya ce karka tambayi kowa haƙƙin uwa ne ko haƙƙin uwa. Allah bai bari sai an je lahira wannan ne dalilin da ya sa duk inda Allah zai ambaci yaye alƙur'ani sai Allah ya ce a kyautata musu wa iza akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah ya ce ka ambata lokacin da muka rike alƙawari ga banu Isra'il la ta'buduna illa Allah kar su bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu na'budullah mu bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar mu hada Allah da wani a wurin bauta wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce mu kyautata musu a suratin an'am ce qul ta'alu Allah ya ce kulga ya musu ga sako nan daga Allah subhanahu wataala zuwa ga ɗaliban istiqama ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abin da ubangiji ya haramta a kanku Allah tushriku bihi shay'a kar mu hada Allah da wani a wurin bauta wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce mu kyautata musu a suratul isra'i yace wa qadara rabbuka waka za rabbuka ubangiji ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iyahu kar abota ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu to amma sai dai Allah ya jarrabi ƴaƴan yanzu da hanyoyin cutar iyaye kana daban-daban duk yanda uba yake ganin yana da wayau to ƴaƴan yanzu sun fi shi wayau wannan labari da zan baku kwata-kwata bai wuce kwana talatin ba in ya yi wuta kwana arba'in wani yaro ya anshi kudi hannun babansa ya anshi kudi hannun babansa ran nan yana so zai anshi kudi hannun baban ya rasa yadda zai yi kawai sai da ya zo bakin kofa da gangan fa kawai ya rufe idanunsa yana zuwa yadda ya ci kofa sai nan din shi ya fashi yana fashewa sai ya kira baban ya kuma labta ta yi ga idanunsa hawa yana ta gangarowa saboda tsabar cuta baban ya ce lafiya ya ce ai da ƙyar na sha yanzu cidinafas ne suka so su ɗauke shi amma sun tafi da wayoyinsa kudin da ya bashi zai yi registration ne ko me zai yi duk sun kwashe baban ya ce alhamdulillah ka tsira ko ku lissafa mini aka turo mishi kudin da zai yi treatment ku ce daya kudin da ya ansa hannun babansa ya ce an kwace aka turo mai wasu nawa wayoyin shi da ya ce an kwace laptop dinsa ma ya ce ita ma har da ita la hawla wala quwwata illa billah tambaye ni ina na samu wannan labarin wai ashe duk wannan cutar da ya shirya so yake ya burge budurwarsa ya siya mata iphone ya cuci babansa ya sayo budurwarsa ai la haula wala quwwata illa billah a saurara a saurara baban yarinyar wayar da ke hannunsa ba ta kai naira dubu hamsin ba ya ga yarsa da wayan miliyan ɗaya da wani abu ya kirawo ni tare da wani malami ya ce yana so zai tuhumi yarsa ina ta samu wannan wayar amma don Allah yana so mu zo mu mata nasiha a nan ne muka samu labari saurayinta ne ya siya mata muka tambaye shi wace sana'a kake yace tsakani ga Allah dan dubarbarin su ne na guys aka dan yi dubarbaru dai Allah ka gafarta mana yan uwa duk wanda yake so ya samu kyakkyawar ɗabi'a ta addinin musulunci sai ya kyautata mawa wa wasaina linsana biwalidayhi wasina linsana biwalidayhi husna mun yi wasiya ga dan adam dangane da mahaifiyarsa da mahaifinsa ya kyautata masa wasina linsana biwalidayhi wa wasina linsana biwalidayhi ihsana mun yi wasiya ga dan adam dangane da babarsa da babansa ya kyautata musu wasina linsana biwalidayhi hamalatu Allah ya ce wasina oh, lil insana mun yi wasiya ga dan adam mahaifiyarka ta ɗau cikin ka rauni akan rauni cikin matan nan kila ba za a rasa mata aure ba akwai to da Allah duk wacce bata haihu ba duk wacce bata yi aure ba ta je ta samu mata aure ta tambaye ta ya labarin haihuwa yake da Allah ta dan ki dan zauna ta dan yi miki definition din haihuwa yawa duk wanda ya san yadda uwa ke haihuwa ɗa in an ce cuci mamashi wala ba zai cuta ta ba saboda haka doka ta uku wa bil walidaini ihsana in ma ya in da al-kibar ahaduhuma idan Allah ya nufe ka da ganin tsufan ɗaya daga cikin iyayenka akwai wanda da baban shi zai rayu akwai wanda da mahaifiyarsa zai rayu aukilahuma kilahuma ko su biyu doka ta hudu sai Allah ya ce fala ta kullahu ma uffe kar kana magana da mahaifinka ko mahaifiyarka mahaifinki ko mahaifiyarki ki ce wa mamanki ko babanki tir wala tanharuma kar ku daka wa iyayenku tsawa wa kullahu ma qawlan karima Allah ce ku gaya wa iyayenku magana ta girmamawa ku zamto masu daraja iyayenku a daidai wannan gaba ina miki nasiha ina ma nasiha ya ku masu kyamar gidan iyayensu saboda suna jami'ar al ya ku masu kyamar iyayensu saboda kuna jami'ar al kina kyamar ki nuna babanki ki ce wannan babanki ne kana kyamar ka nuna babanka ka ce wannan babanka ne kina kyamar nuna gidanku ki ce nan gidanku ne kana kyamar nuna gidanku ka ce nan gidanku ne jama'a ana samu ko ba samu cikin mazan nan fa ku saurara za ka ga wani fa yanzu dai ka ga biyar ta wuce haka ne ko ba ka ba ne tun safe da ya sha kunin aya na naira hamsin ba abin da ke cikinsa amma wai saboda yana jami'ar kama kullum hannunsa na aljihu saboda tsabar karya yana wani toro saki jikinka yadda Allah halice ka ka saki jikinka Allah ka tausaya mana Allah ramma Allah ya ce wa khufid lahu ma janaha zulli min ar-rahma na'am ce khufid ma janaha dhulli min rahma ku shimfida wa iyayenku fukafukan inuwar rahama duk wanda yake so ya fita da first class ko ki fita da first class ku dinga kyautata wa iyayenku wallahi ba wanda zai wa iyayensa biyayya ya tsaya matsayin da Allah ya ijiye shi bai ha'inci iyayensa ba bai zalunce su ba wallahi ko baka fita da first class ba sai Allah ya sanya wa karatunka albarka sai Allah ya sanya wa karatunki albarka wa khufid lahuma janaha dhulli min rahma ku shimfida wa iyayenku fukafukan inuwar rahama kana dalibi saturday sunday kila ba makaranta fita ka je kai aikin kankare je ka dauki kankare kawai mana je ka dauki kankare wasu maino abubuwa ba sai ka tambayi iyayenka ba ka tausaya musu wallahi dalilin wannan abin kana gama karatu sai Allah ya baka aiki a inda kake so cikin dai wuraren da mutane da yake an fi so a yi kuɗi sai Allah ya baka aiki a NNPC ba shi kenan ba dalilin me kyautata wa iyayenka ke ma ban da ƙarya domin Allah muku baiwa ƙarya mutanenmu kun yi ya ƙarya kun kware akan me ƙarya wallahi malam in kaga wata na tafiya a jami'a za ka ɗauka 'yar wajen habatu makoli kaga wata tafiyar ma kamar tana tausaya wa ƙasa ita ba rawa take ba ita ba tafiya take ba wajen tsabar yan saki jikinki saki jikinki malam ya wutan ne ki saki ki kawai banda yanga ba saki jikinki Allah ka gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qur rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka raine ni ina garani sai Allah ya ce rabbukum wa alamu Allah ya ce mu wa alamu bima fi nufusikum Allah ya san abin da ke cikin ranku ba ku saurara ku ji wannan ayar da kyau duk abin da ke ranki duk abin da ke ranka Allah ya sani sai ya ce in takunu salihina in takunu salihina idan zuciyarku na kwarai ne fa huka kana lil awabina gafura lalle Allah ga masu mai da al'amura gare shi Allah mai gafartawa ne ku saurara ku ci ga daga cikin malamanmu ai akwai abokan karatunsu ta yi ma aji sun fi su ƙoƙari amma yau kuma gashi wurinsu suke zuwa neman alfarma kun san me dalili wallahi kyakkyawar zuciya masu first class nawa ne suka gama ba abun yi ana samu ko ba samu ka ga mai pass a cbn da mai fita da pass amma yana ina wallahi na rantse muku da allah na taba ganin mai masas yana gadin banki masas kuma first class ya fita da shi amma yana gadi ya ina da ka zo shiga monsa da ka zo fita monsa kun san me yake haifar da wannan abubuwan don Allah ku saurara ku ji. wallahi duk masu zaluntar iyayensu za ku ji ina ta maganar iyaye iyaye iyaye wallahi ko sun gama karatu ba za su samu aiki ba ku ce ɗaya masu hurewa 'ya'yan mutane kunne guys جالس بصورة النبي محمد النبي محمد يا بشر الزاني بالفقر ولو بعده دم أنا بيتوكي مش على الكور أنت البشر أنت لوتي كوباي شكرا نواف yarinya ta fito da tarbiyyar uwata da tarbiyyar ubanta ka zo ka ɗora ta akan mugun tafarki wallahi ko ka gama karatu ya ku guys za a samu ku kuma ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah kar ki sake ki zama useless and hopeless ki sadaukar da jikinki kan wani bakin banza ko wani farin banza ko wani dan mai kudin banza ko wani gurin banza wai guru to guru mazinaci ne amfaninsa sa kin zo kina yanga ashe mayar iska ce ke shi yasa wani turanci na ƙauye yake burge ni wallahi akwai wani turanci da ƙauyawa suke yi sukan ce yangality without education equals to banzality wallahi duk yanga da ba tarbiyya kin zama banza Allah ka gafarta mana in takunu salihin fa innahu kana lil awabina gafura sai Allah ya ce wa ati zal qurba Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu ku baiwa makusanta su a saurara a baiwa makusanta ajin ku da wani baya fahimta karatu kuma gashi jarabawa ta hada ku zama kai da shi kuma Allah ya ce wa atizal qurba ba aya alqurani bace eh asawra ذا القربى حقه a baiwa makusanci ne to shi bai fahimta sosai kai kuma kana fahimta kuma an hada ku zaman jarabawa wuri daya ina hukuncin satan amsa daidai take da sata kudi amma barawan kudi ya sunansa barawan amsa ma ya sunansa to karka zata abinda Allah yake nufi a nan a baiwa makusanta haƙƙinsu shek abubakar mahmud kuma Allah ya gafarta masa cikin radul azahani ila ma'anil qur'ani yana cewa minal birri wasila kyautatawa ko dangantaka abincinsa ya ƙare abincinta ya ƙare ya zo hostel ɗinku ta zo hostel ɗinki to ba laifi ku taimaka mata da abin da za ta ci ku taimaka mishi da abin da zai ci wal miskina da talakawa wa bin sabili da yan tabarki Allah ya ce wa wala tubazzir tabazira kar ku dinga almubazzaranci almubazzaranci innal mubazzirina Allah ya ce innal mubazzirina lalle masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin sun kasance yan uwan shaidanu Allah ya sa ba ma cikin su wallahi wani fa dan wajen malam ya'u ne sai a yi sati ana tuwo a gidansu amma wallahi a nan jami'a saboda tsaba ƙarya in ya je yayi siyayya ko canji bai ansa kaga wannan almubazzaranci ne wannan canjin da za ka aika wa mamanku ta sai omo zai amfane ta ya ku guys a daina ƙarya da Allah a daina a ɗan rage wa kare da rabbihi kafura shi kuma shaidan ga ubangijinsa mai butulci ne wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a yace wa in ma tu'ridanna anhum rahmatin min rabbik idan an zo neman wani abu a wurin ki an zo neman wani abu a wurin ba ka da wannan abin ba ki da shi kin daukau da kanki ka dan juya kanka ibtiga rahmatin min rabbik dan wata rahama daga gurin ubangijin ka ta zo ta same ka sai Allah ya ce fa qul lahum qawlan maysura ku gaya musu magana wacce take mai sauki wannan kuma har lakcarori sun shiga cikin wannan aya wanda ya samu 39 a cika masa ɗaya ya zama nawa kawai a cika masa ɗayansa kawai da Allah jama'a suna da halin cika maki ko ba su da hali in sun bayar ya bayi ko bai bayi ba to da Allah dan dinga san ma ɗalibai maki da ya biyu da Allah taimaka dan dinga san musu maki ɗaya ko biyu jama'a aya alqur'ani ce ko ba aya alqur'ani bace yanzu ga Allah jama'a sauƙi na da daɗi ko bai da daɗi eh to yanzu ka ba mutum kari over ya zo ya zama gwamna eh, ko na zama sanata kuma ka ban kari over arama Allah ka gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kullahum qawlan maysura ku gaya musu magana wacce take mai sauki aya ta gaba sai Allah ya ce wala taj'al yadaka magalulatan Allah subhanahu wata'ala ya ce ku saurara wala ta taj'al yadaka maglulatan ila unukika kar ka sanya hannayenka ka tattare su ka nokar da su zuwa wuyanka ka zama makwado akwai lakcarorin da ake kuka da su wallahi saboda rowan maci suna cikin wala ta taj'al yadaka maglulatan ila unukika jama'a maci da me ake da me ake ba da shi to kuma ka maƙe hannunka ka ba shi 38 ko 39 ya samu kari over sai ya maimaita shekara ya shiga sahun masu makewa ko bai shiga ba wala ta musu daha kullal basu Allah ce kuma kar a yi ta bada maki dukan bayarwa wata da maluman mahasura sai ka wayi gari abin zargi wanda ya hasara inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u innahu kana Allah madaukacin sarki ya ce inna ya yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji na shimfida arziki ga wanda ya so ya kuma kuntata ma wanda ya so ya wanda ya so kuma a kwana lafiya innahu kana da ibadihi khabiran basira lalle Allah ga bayinsa mai basu labari ne mai ganin duk abubuwan da suke aikatawa aya ta gaba sai Allah ya ce ولا ولا تقتلوا ولا نحن نرزقهم إن قتلهم Allah subhanahu wata'ala ya ce ga sako a gaya wa ɗaliban istiqama ku saurara da kunnanku da kyau kuna jina ki saurari umarnin Allah subhanahu wata'ala ya za ko da suke ganin su sun waye yan boko ne su su ba sa son haihuwa eh akwai masu tsara wa Allah dokar yanda za su haihu ana samu ko ba samu a cikin maza ana samu a mata ba to Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci wata ta ce ai yara biyu sun ishe ta da baby da bomboy wallahi sai san hana ki bacci sai san hana ki bacci albishirinku a sai kuma hamsa albishirinku a wurin mahaifiyata ni ne na goma sha ɗaya yanzu don allah da an yi family planning dina ni ne zan yi wannan wa'azin ku saurara lokacin da mamanmu ta haife ni ku saurara lokacin da mamanmu ta haife ni ta san me wa'azi ta haifa to ke kin san me za ki haifa kai ka san me za ka haifa wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq narzuku hum wa iyyakum mu ce azurta ku ku da yayan naku ce azurta mu da Allah ga tambaya mai kudin nan na tsina mangal maman shi da za ta haife ta san mangal ta haifa abba gida gida maman shi ta san gwamna ta haifa alarama maman ku ta san alarama ta haifa kai da ke mamanku sun san yan istikama suka haifa wala taqtulu auladakum khashiyati imla kar ku kashe yayanku saboda tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu ke azurta ku da yayanku inna qatlahum kana khita'an kabira kashe yara zunubi ne wanda yake mai girma sai Allah ya ce mata ba su ji wurin ba manyan gayu ba su ji nan wurin ba 'yan sabalan ba su ji nan wurin ba ya ce. a saurara annabi muhammad annabi ya hana mu abubuwa guda uku a saurara annabi muhammad ya hana mu aikata ɗabi'u guda uku annabi ya hana zaman bakin hanya maza ana ji ko kuna ji yayi duk matar da ta wuce sai sun duba zanin da ta daura ko ba sa yi suna yi ko ba su ku daina bayi da kyau za ku daina tsakaninku da wa in kun san za ku daina ku ce Allahu akbar to sun daina sai me abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zaman fada haka kawai ka je falon wani mai kudi ko ki je falon wata hajiya ku zauna ana shararo karya ka ji wani a gefe na Allahu akbar annabi ya hana annabi ya hana kebewa da matar da ba muharramarka ba duk wadda ba yar uwarka ba annabi ya hana ke ma annabi ya hana ki kebewa da wanda ba saboda haka masu zuwa bayan fulawa wai ana tutorial tutorial tutorial tutorial daga ce sai shi tutorial annabi ya hana الله كقامر تامنا ولا تقربوا الزنا النبي يتكربوا كسنج زنا إنه كان فاهشا للزنا الباشاتي وساء سبيلا هنيا تيوتي تجميموني آية تقبا ولا وأوفوا بالأهل ولا تقتلوا أولاد ولا تقتلوا النفس التي نعم سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا الله يجي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كركو كشيري وجه الله حرم تاسيري قسيا ومن قتل مظلوما wanda aka kashe mishi dan uwa da zalunci faqad ja'alna li walihi sultana hakika mun sanya hujja ga waliyansa fala yusrif bil qatl kada su barna wurin rama kisa innahu kana mansura saboda wanda za a kashe shi ma a taimake shi wala taqrabu malil yatimi kar ku kusanci dukiyar marayu illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wato sai da kyautatawa har su kai cika karfin su wa afu bil ahad Allah ya ce ku cika alƙawari innal ahada kana mas'ula lalle alƙawari abin tambaya ne a gare ku auful kaila iza kiltum zalika khairu wa ahsanu tawila Allah ya ce wa auful kaila iza kiltum ku cika ma'auni in za ku yi awo wazinu bil qislasil mustaqim ku auna shi da ma'auni wanda yake madaidaici zalika wannan shine mafi alkhairi wa ahsanu tawila shine mafi kyawun tawili Allah ya ce wala ta taqafu ma laysa laka bihi ilm na'am inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula Allah subhanahu wataala ya ce karka bibiya abin da baka da hujja karki bibiya abin da baki da hujja ba ku da ilimi a kansa inna sam'a lalle majiya kunnuwa wal basara da magana idanuwa wal fu'ada da mahankalta zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan su sai Allah ya tambaye mu akan su aya karshe sai Allah yake cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka to gaskiya wannan ayar ba zan fassara ta ba sai kowa yayi shiru saboda tsadar saƙon da ayar ta kunso ba zan iya fassara ta ba sai kowa ya yi shiru maimaita mana ita alaran ma tamshi filar da mara mhm. Allah subhanahu ya ce wala tamshi filar da marha kar ku tinga tafiya a ban ƙasa kuna takama kuna alfahari kuna jin kanku kuna hura hanci wani in guru ne kaga wani canza tafiya yake yi to saurara ka ji ki saurara ki ji dukkan ki baki kai annabi muhammad duk munin ki baki kai julaibibi ba duk kudin ka baka kai karuna ba duk talaucin ka baka kai mus'ab bin umairu ba duk yanda kake iya karatun alqur'ani baka kai abdullahi dan mas'udin ba karatun hadisi sai abu huraira kafirci sai fir'auna iskanci sai ganin firgitaccen dan iska ne kai baka kai shedan ba duk yadda ake son ki a gidanku ba ku kai na na faɗi mayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba iya rubutu sai annabi isa karfi sai adawa girman jiki sai samu na ga wani dan kare yana ina abu da dan adam zai yi a ban kasa wanda yake jin ya isa innaka lan takhriqal arda wa lan tabluga jibala tula kai baka isa ka taka kasa ta nitse ba kuma duk girman ka duk tsayin ka duk jiji da kanka baka isa ka fi duwatsu tsayi ba sai Allah ya ce kullu zalika kullu zalika dukkan waɗannan dokoki da muka ambata guda 25 kana sayyi'atan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 a saurara wato da kaji mutum yana sai gari ya waye bai da mata ne wallahi bai da mata ne albishirinku a gida yana da hajiya jamila Allah kara mata lafiya ranar juma'a ranar yaushe ranar juma'a zan ƙara ɗebo su mai ya zan kawo ta gida ga jamila ga sumayya saboda haka ba laifi ba ne in ka ganga kan hanya ka ce malam suni subhanaka allahumma a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai tambaya ƙwara biyu tambaya ta farko menene hukuncin budurwar da take tambayan saurayinta kuɗi kuma ta san shi student ne kamar ta wannan ba laifi ba ne ah, ba Thank you. Gracias. والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي a ɗan saurara cikin minti goma da izinin Allah za mu yi domin mu kammala da izinin Allah idan muka ƙare za mu gayyaci malam watakila masu yin hoto da su da shi amma hoto irin na istiƙama iya maza kenan wannan na farko kenan abu na biyu abu na biyu Allah ya saka wa malam alkhairi da wannan bakan damiyar wa'azi da ya ainihin wato ya isar da gare shi da ɗalibai da kuma ainihin wato lecturori ga baki ɗaya a ba wa'azi zan yi ba iyakaci dai abin da na tsintsinta daga cikin abin da malam ya karanta abu ne guda ɗaya zuwa biyu abu na farko watakila malam a ɗan saurara da Allah a malam ya gama a akaramakalla akaramakalla ina jin wannan shine bambancin wa'azinmu da naku mu wa'azinmu in muka ce a saurara a saurara aka ƙi sai dai mu ce ma da jarrabawa amma watakila naku watakila naku malam zai zamo abin shiga zuciya kuma aka ake son kwarai da gaske abin nufi dai nan shine shakka babu malam ya wa'azantar da mu kuma mun amfana ya kamata mu sanya shi a cikin aikata abin da muke aiki na yau da gobe abu ɗaya na so na ji malam ya yi tsokaci a kansa amma ban ji ba to tunda malam bai yi ba zan ɗan yi tsokaci a kansa amma ban sani ba madina watakila abin da ya sa malam bai yi ba saboda daga birnin zazzau yake watakila saboda ga zariya ne ni dai na sani a cikin wannan jami'a duk bakon da ya zo duk bakuwar da ta zo dole ne akwai abin da zai ja hankalinsa wanda bai taba gani a kano ko a zariya birnin zazzagawa ba wannan abin shine tsarin dress code namu musamman na haka ne malam to wannan allah muke wa godiya da kuma university management na wannan makaranta da suka ainihin wato zaɓar mana da wannan zaɓi na abin da ya shafi wato shiga a matsayin ita ce ta jami'a ga baki ɗaya kuma wannan abu ne dama wanda allah maɗaukakin sarki ya aminta da shi ya yarda da shi domin na'am abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya aminta da shi kuma yake kira a koda yaushe ma'ana domin a rufe jiki ga baki ɗaya Allah a cikin alkur'ani Allah yake umarni wa kullil mu'minati aramma a cikin wannan aya ina so mu isar da saƙon da za mu ajiye wannan karatu namu a ciki watakila daga cikin philosophy na tsarin wannan makaranta na dress code na cewa mata su sanya wannan hijabi tun daga sama har ƙasa in ka gansu ka ga waliyar Allah da izinin Allah babu reni daga ciki akwai wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana akan cewa baya halatta na kusa ko na nesa a ce mutum ko mace ta yi kwalliya kwalliyan da ya hada da ko da gyale mu a fahimta mu nan jami'a baya halatta ta bayyanar wa wasu in ba mutane goma sha biyu wanda Allah maɗaukakin sarki ya lissafo su babu lokaci arama na ga kana ta tsuma a yi min haƙuri wannan goma sha biyun watakila babu ɗaya daga cikin students na istiqama da yake wannan muharrami naki watakila babu ɗaya daga cikin lecturers naki watakila babu ɗaya daga cikin wanda ya halatta ya ga wannan wannan ta sa dukkanin wacce take a makaranta irin wannan makarantar da ni da ita kadai na sani in dai za je lecture in dai zaki fito waje to wajibi ne sai kin sanya wannan tufafi abinda nake so na ce shine ne sanya wannan tufafi bai takaita kadai ga fitowa a waje ba wata iya hijabin ne kadai amma babu abin da ba za ta yi ba maybe a hostel nasu to ku sani ya ku ɗaliban istiqama masu albarka a sanya hijabi a cikin sumaila kamar yadda a garuruwa da dama dole akwai aljanu a yi mana shiru ga wani karatu na aljanu idan burinki watakila an tsananta miki zaki fito waje shine zaki dress code ki sa hijabi mai kyau amma a cikin hostel zaki duk shigar da kika ga dama to albashirinki da mata masu kambun baka in dai kika ce zaki fitar da tsiraicinki wai dan a cikin hostel ne ba za ki sanya hijabi ki killata kanki ba wata idan ta ganki bata ce masha Allah ba idan kin kai giwa wajen kiba wallahi sai kin zama sai kin rame gaba ɗaya saboda kambun baka in ba masu kambun baka akwai aljinnul ashir ma'ana akwai aljanin da idan ya ganki wallahi har abada ke da shi mutuka raba duk auren da kika yi shi ma ya aure ki mai yasa saboda yanayin watakila shigarki ko da a cikin inda babu maza ne a ji tsoron Allah ciki da waje a dinga maintaining din abin da yake na akwai abu na biyu abu na biyu malam ya bayani dangane da abin da ya shafi malpractice ma'ana abin da ya shafi yana da kyau a dinga ihsani kyautatawa a dinga dan cika maki a dinga dan kaza a dinga dan kaza wannan abu ne mai kyau amma fa a babin in ahsantum wa in asatum yan kunyi mai kyau za ku ga mai kyau ‘yan kuwa ba ku mai kyau ba za ku ga wannan zero har da kunnuwansa guda biyu wannan no going back wannan tsari ne na istikama da kun sani idan har yau haka dokar take ba ja baya ƙur'ani a sunna haka muka karanto wannan doka in dai wacce ko wanda zai zauna wa ati dal qurba haqqahu to ki ga wa ati dal farai da gaske ƙarshe kun san menene matsayin da malam yake nufi shine kowa yi ta kansa a nan istiqama babu wani febo babu wani ƙarfafar wani bc da kansa ya sha gaya muku ko da ɗansa ne ko da ɗan gidan proprietor ne da kansa in dai abin hukunci dole ne doka ta kansa kuma watakila bari na ɗan tambayi malam rama kalla na ji wani babban albishir a yanzu bari na ɗige bari na ɗige watakila malam ya ba mu abin albishir da kowa muka yi masa addu'a a nan to tambaya ce gare ni ranar juma'a malam ya sanar mada da wannan abin albishir to malam kaddara ya muke tunanin da lokacin da malam ya fito zai je wannan masallacin daura auren ma sunanta to aka rama kalla idan ta bayyana ya isa a tsaya a ji saƙon da nake so na ce idan aka zo gabanin aje ɗaurin wannan aure sai aka ga ashe wannan madaurin auren ashe fa bai san karatun daurin aure ba sace jarabawa yi aka rama kallawa ya za yi to kaga dai ashe a koda yaushe ashe a har kullum shi barawo sunansa menene shi barawo sunansa mala ya ce koda na satar amsa ne kuma da izinin Allah girman da za a fara yanke hannu wasariku barawo namiji da ɓarauniya mace idan suka yi sata barawo namiji da barauniya mace idan suka yi sata sata ɗin da ya kai amount ɗin da za a yanke hannunsu to za a yanke hannu a makane ko a madina Allah ya kiyaye mu ba mu da barauniya ko barawa istiqama amma a ko'ina wannan ayar muhkama ce kuma nassi ne to don haka abinda malam yake gaya mana shine kowance ta ganta istiqama kowanne ya ga kansa a cikin istiqama to dole ne fa ka yi karatu dole ne ka yi karatu in ba haka ba zai zamo labarin wani matukin jirgi ne ilimi da nagarta taken istiqama wata rana akwai wani pilot ni ma da yau zan dana aka kalla pilot ne wanda babu abin da ya kai shi wannan position sai abin da ya shafi malpractice ma'ana hanya ce ta kai shi har gashi wai ya iya tukin jirgi wannan ana kayan shi a hikayat Allahu a'lamu bi sihhatihi so dan haka shi kuma akwai wannan malami wanda ya taimake shi har a sunan taimako yadda kuke faɗa ya cuce shi mu muke cewa duk wanda ya taimaka maka wai ya baka satar amsa baka da maki bayan shi dan sai shi ai eh, ku rubuta da kyau ba ku yarda ba malam ya yarda amma so don haka jirgi ya tashi sama aka je ana ƙoƙarin saukar da jirgi kasa labarin tukin saukar jirgi ya kubce wannan pilot pilot ya ce kowa ya kama la haula wala quwwata illa billahi Allah ya saukar da mu dan haka abin da ya kamata mu gane shine in dai za ku yi karatu ku yi karatu kawai karatu shine zai ciyar da ku gaba wannan university ba dan muna karatu a ciki ba ita ce university ɗin da ba mu sake mun bawo wata mace aka ramakallahu damar ta kama gida a waje ba duk suna nan mun garkame su a magarkama suna nan mun garkame su magarkama yadda suke faɗa ɗaya ta cika ɗaya kuma tana nan watakila ta kusan cika in ta cika muna da filaye har na shedanu da izinin Allah to akwai kirari da ake ma wannan makaranta eh kun ji mu shiru muna gidan garan hadiwa to don haka daga ƙarshe daga ƙarshe daga ƙarshe muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma muna godiya ga malam da ya zo wannan ainihin wato gari na'am yadda ya zo wannan gari lafiya istiqama a sumaila muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi gida lafiya abin da ya karantar da mu kuma Allah ya ba mu albarka yin aiki da abin da muka ji abin da yake na shaidan Allah ya nesanta mu da shi wasu alaikum wa rahmatullahi